Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5. sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noman da dalar fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun ma tashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Laraba tara ga watan Oktobar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji hira ta musamman da shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya Hadiza Bala Usman kan batun rufe iyakokin Najeriya da kuma dambarwar siyasar jihar Katsina. Sannan muna tafa da maimaitin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya to jama'a assalamu alaikum manyan jami'an sojin ƙasar turkiya sun ce dakarunsu sun shirya tsaf domin kai wani farmaki cikin siriya da aka jima ana shirya shi da zamar kawar da mayakan kurdawa waɗanda turkiyyar ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda amma ƙasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokanai na kud da kut a yakin da ake yi da mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na is a daren jiya talata rundunar sojin turkiyya ta wallafa a shafin twitter cewa dakarunmu masu galaba sun shirya wa wannan farmaki da aka wa lakabi da operation safe zone tunda dai wannan sanarwa ta sa jami'an hukumar kai ɗaukin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya suka kira wani taro cikin hanzari panos mumtis shine shugaban tsare-tsaren hukumar a yankin da manema labarai suka tambaye shi ko me zai biyo baya sai ya ce ya ce amsar wannan tambaya ita ce ba mu san abin da zai faru ba muna dai fatan ganin alheri sannan mun shirya tsab komin munin abin da zai biyo baya dakarun turkiya dai sun ce ba wai mayakan kurdawa kawai za su kai wa hari ba hamma da mayakan is da ke yankin fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce ba za ta shiga cikin bakin abin da ta kira a binciken yiwuwar tsigi shugaban trump ba domin ba shi da hurumi a dokar kasar lauyan fadar gwamnati pat cipollon ya aika wa shugabannin 'yan democrat na majalisar wakilai wata wasiƙa mai shafi takwas ciki har da shugabar majalisar nancy pelosi waɗanda ke bincike kan ko shugaba trump ya karya doka ko akasin haka da ya nemi ukraine ta binciki joe biden da ke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat a cewar lauyan 'yan democrat sun kare dokar da ke tabbatar da yin adalci da kuma matakan bin doka sau da kafa shugaba trump dai ya sha musanta aikata ba daidai ba inda har ya kan ciki 'yan democrat saboda wannan bincike da suka sa a gaba uh, ya ce wannan ba wani abu bane illa damfara damfara ce da 'yan jam'iyyar democrat suka kitsa domin ganin sun samu nasara a zaben da suka san cewa ba za su yi nasara ba a shekarar 2020 sakamakon wani bincike da aka buga a mujallar journal de lancet da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi fannin kiwon lafiya ta ce sama da kashi ɗaya cikin kashi uku na mata a wasu ƙasashe hudu sun kan fuskanci tsangwama da cin zarafi yayin da suka je haihuwa nazarin wanda hukumar lafiya ta duniya da who ta gudanar a ghana gini mayamma da nigeria ya gano cewa kashi 42 cikin ɗari na mata kan fuskanci cin zarafi da ya hada da duka da zagi ko nuna wariya yayin da suka je haihuwa a asibiti daga cikin mata shida da aka gudanar da binciken a kansu kashi hudu sun ce an dake su ko an mare su yayin da suke haihuwa yayin da kashi 38 suka ce an zage su ko an musu tsawa tare da kunyata su yayin da suke haihuwar binciken har ila yau ya gano cewa akan yi wa mata da dama aiki ko tiyata domin a cire jariri ko a gudanar da gwaje-gwaje a al'aurarsu ba tare da an nemi izininsu ba sannan kashi 75 sun ce an ƙara musu al'aura yayin da suke haihuwa ba tare da an nemi izinin nasu ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadan amurka a sudan ta kudu thomas hoshek ya ce amurka a shirye take ta kara kakaba takunkumi a kan ƙasar muddin gwamnatin shugaba salva kiir bata aiwatar da matsayin da aka cimma ba domin kawo karshen yakin basasar ƙasar jakadan amurka na magana ne da manema labarai a juba babban birnin ƙasar a jiya talata inda ya kira ga shugabannin ƙasar ta sudan da su mai da wato sudan ta kudu da su mai da hankali wajen aiwatar da matsayar da aka cimma a bara ga dukkan alamu jakada hoshek na mai da martani ne ga wasu kalamai da shugaba kiri ya yi a kwanan nan inda ya ce za a kafa gwamnatin haɗaka nan da watan nuwamba ko da shugaban 'yan adawa rick mashar ya shiga ko bai shiga ba jami'a kasar thailand na can suna kokarin ceto gawarwakin wasu wato ciro gawarwakin wasu giwaye sha ɗaya da suka game da ajalinsu su bayan da suka yi yunkurin ceton junansu daga wata mafaɗar ruwa da ke wani gandun namun daji a yankin tsakiyar ƙasar da farko masu kula da gandun namun dajin sun yi zaton giwaye shida ne suka mutu a ranar asabar yayin da suke kokarin ceto wata 'yar matashiyar giwa mai shekaru uku wacce ta zame ta fada mafaɗar ruwar amma a farkon makon nan wani ɗan ƙaramin jirgi mara matuki ya gano wasu ƙarin giwaye biyar a cikin ruwan da ke gandun namun dajin da ake kira kawai yayi Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da cece kuce kan rufe kan iyakokin Najeriya da gwamnati ta yi saboda batutuwan tsaro da tattalin arziki abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tuntuɓi shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya, Hadiza Bala Usman don jin yadda take ganin wannan batun sai ta ce. eh lallai wannan abu da matakin da gwamnati ta ɗauka mataki ne mai muhimmanci saboda najeriya tana buƙatar ta riƙa ci da al'ummata da kanta to in ka duba ka yi lura da yanayin shinkafa da muke shukawa a nan shinkafa da muke girbewa na ita ya kamata mu ci amma sai kaga ana ta shigo da shinkafa daga wasu kasashe ba maimakon mu mai da hankali a namu mu faɗaɗa mu karfafa wa manoman mu su samu karfin da za su rika yin shinkafa mai kyau wanda za ta wadatar da al'ummar mu To ana iya cewa wannan hana shigowan taya zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Eh lallai zai taimaka saboda in muka fahimci yadda ake matsala da wurin taki da wasu abubuwa in gwamnatin tana ba da himma tana kokari wurin ba da taki da kayan amfani na gona sai kuma akwai waɗanda ke shinkafa su yawanci in ka ga wasu kayan da ake shigo da su ko kayan naka kokarin a nan najeriya za ka farashin naka zai sama mutum ba zai iya kawo tashi ko shinkafa ko wani kayan amfani ya ce zai sai da waɗanda ake shigowa da za su zama da cewa sun fi sauki gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari muna ƙoƙari yadda za mu taimaka mu tallafa ma 'yan ƙasa 'yan najeriya yadda za su samu sana'a sana'a kuma ingantatta. To da dama waɗannan talakawan suna kuka da cewar ba a ainihin samar da wadatattun kayan aikin noma musamman aka yi magana taki ko kuma ainihin kayan aiki da suke na noman zamani musamman idan suka yi kokarin shigo da su kasashen waje a ma'aikataki da sauran jami'ai suna sa kuɗaɗe mm. masu yawa wajen ainihin shigowa wajen samun duti kenan ta ya kuke ƙoƙarin tallafa musu don ganin sun shigo da kayayyakin nan ba tare da wani a wahala ba eh kamar yadda ka sani akwai um, program da shugaban kasa yake na maganar taki taki da ake sai da federal government ce ke sai da takin nan kuma an kayyade kuɗin da za a mutane za su rika sayan taki sauran kayan aiki mun shigo da su akwai duty da ya zama cewa lallai dole ne a biya shaka akwai kuma wanda duty din da ya zama cewa jami'an tsaro ne kawai suke amfani da matsayin su su turka sama mutane su ba su kuɗi kuɗin ba wai kuɗin za su koma cikin um, kundin wannan bane ba to waɗannan abubuwa shine muke kokari mu rage yadda ainihin duty din da ya zama shine na hukuma kawai za a biya ba waɗanda ya zama kawai dai ana turka sama mutane su biya ba kuma akwai ƙari da cewa in ba a samu an bunƙasa noman da ake a nan ba da yin masana'antu a nan a lokacin da za mu san menene matsalolin su yanzu kamar an hana shigo da wasu abubuwan ba a shigo da su dole ne mai amfani da na kasan mu to cikin yin amfani da shi ne za mu fuskanci mu gane menene matsalar mai shuka shinkafa menene matsalar mai manufacturing daga nan sai gwamnati ta taimaka amma an muka bari kara zuba cewa ko menene aka yi daga wasu kasashen za a kasu Najeriya a ta sai da ai kaga mutanen namu masana'antun mu da manoman mu ma ba ma za su taka zaba ma su yi noman ko su yi aikin masana masana'a har a san menene matsalar to wannan abu zai taimaka ya fito da matsalolin kuma gwamnati ita kuma ta bada himma ta kawo sauki wurin matsalolin da yake damun al'umma 'yan kwanakin baya a gwamnan jihar katsina bello masari ya yi wasu korafe-korafe wanda yake mm. cewa akwai wasu 'yan siyasar jihar katsina waɗanda suke a birnin tarayya mm. abuja na wanda ya ce kina ɗaya daga ciki akwai ministan sufuri na jiragen sama hadi sirika shi ma ya ainihin ce yana daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin ganin bayan shi waɗanda suke goya ma ainihin abokin takarar shi baya a sanata lado dan marke me zaki ce dangane da wannan <laughs> wannan abin ya bani mamaki ko ni da na gani abin ya bani mamaki da za a ce mun je muna aiki da waɗanda ba 'yan jam'iyyar mu ba amma na ga a cikin rahoton da suka yi sun ce za su bincike in suka gama binciken su za su bayyana da rahoton so ina saurare in ga binciken binciken zai fitar da yadda aka yi aka ce wai ni na je na yi antifati abin ya bani mamaki amma dai ina saurare in ji menene sakamakon wannan bincike da za su gani ainihin ne suke da shi da za su gwada cewa oh, wannan yarda da aka mana a gaba cewa wannan yarsan ta zama gaskiya saboda siyasa tana tare da yan kaso amma dai ni zan saurara in gani kuma zan nemi shi his excellency in ji wannan magana daga ina ta samu tushe. To akwai raɗe raɗin cewar kin fara sharan fage ne na neman ki tsaya takarar gwamna a shekara ta dubu ashirin da uku menene gaskiya dangane da wannan? a wannan babu gaskiya cikin ta ba ni da burin takarar gwamna ba ni da ita ko kaɗan ko wannan kawai dai maganganun mutane to in ana kokari a raya siyasa ana kokari a raya al'umma saboda a matsayin mu na yan jam'iyyu da yan ko da yaushe to an tunka kana abubuwan raya siyasa da sauran su a kan maka wannan maganganu a kana da burin neman takara wani abu ni dai ba ni da eh, niyyar takarar gwamna ko da wasa. Hadiza Bala Usman kenan shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya. kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau. to yara ku ne gobe haba yara mayan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke madalla Allah ya jigan dan maraya yanzu kuma ga maimacin shirin ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum a yau shirin ciki da gaskiya zai koma kan batun zargin cin hanci da rashawa a kungiyar makafi reshen jihar katsina arewa maso yammacin najeriya cikin korafin da muka saurara daga ɗaya daga cikin 'yan kungiyar musa ahmad puntuwa wanda ke zama mataimakin shugaban kungiyar ya yi korafi kan yadda kuɗaɗen tallafi da kungiyar ke samu ke zirarewa zuwa aljihun wasu kalilan a kungiyar. haka zalika ya nuna damuwa game da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da ke kawo matsala a fannin gudanar da ayyuka ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin gumel bayan da shirin ciki da gaskiya ya saurari korafe-korafen da aka gabatar mana wakilin wannan fili ya garzaya zuwa wajen sakataren labaru na kungiyar makafi ta arewacin najeriya muktar Sali, wanda ya ce suna sanar da dambar wadda ke faruwa kuma za su ɗauki matakin sulhunta takaddamar. sunana dai muntar sale sakataren yada labaran ƙungiyar makafin arewacin najeriya kaji sale ba yau aka fara zantawa da kai ba ka korafin da mataimakin shugaban ƙungiyar makafi na jihar katsina alhaji musa ko kuma malam musa huntuwa yayi a wannan shiri da ciki da gaskiya ya faɗi abubuwa da dama da suka shafi almundahana cikin wannan ƙungiyar. shin kuna da wannan labarin abin da yake faruwa a katsina to ni a matsayina na sakataren yada labaran kungiyar makafin arewacin najeriya sarkin makafin katsina ya kira ni ya mun wannan bayani ciyaman ɗin makafi na jihar katsina ya kira ni mun tattauna akan wannan rikici nasu kuma mun yi magana da shi musa amadu funtuwa akan wannan rikici nasu na nuna musu cewar wannan rikici nasu wani abu ne wanda yake na rashin fahimtar juna a tsakaninsu wanda in suka tsaya suka fahimci junansu wannan rikicin za su iya su daidaita abunsu ba ma tare da wani ya Ya za a yi su fahimci juna tun da shi Musa Ahmadu Huntuwa ya ce asusun ma kungiyar kusan an sa kuɗi ba ma asusun ake sawa aka taba sawa ba wani lokacin asusun na mutum ne kawai wani in an sa kudi sai a gaba sanan sun yi layar zana ta ina da irin wannan matsala ya za a yi su sasanta. eh na ji bayanan da ya yi a bayanan da ya yi domin a ciki yana magana asusun kungiya ba komai asusun kungiya an share shi kuma ne mamaki da na ji irin makudan kuɗin da aka kira a ciki an kira miliyan biyar an kira miliyan bakwai an kira miliyan biyu to kuma ni abin da ya bani mamaki yau ɗin nan yau yau ɗin nan ba wai jiya ba ni na tabbatar da na kira ciyaman ɗin kafin katsina ya ce min gashi a gurin bara to idan ku hadde zan samu naira miliyan biyar in juyar da ita ba a san inda ta nufa ba in samu naira miliyan bakwai ba a san inda ta nufa ba in samu naira miliyan biyu a matsayina na shugaba ba a san inda ta nufa ba kuma ban babbara ba to ko zalunci ne wannan gaskiya zan roƙi Allah ya raba ni da shi kuma na tuntuɓi su kafin in shigo gurin nan na tuntuɓi sarkin mu kafin katsina na tuntuɓi ciyaman ɗin mu kafin katsina na ce idan kun san da wata magana banda wanda kuka je kuka yi wurin mai martaba sarkin katsina ku gaya mu domin zuwa za mu faɗa wa duniya abin da hali take ciki da suka tabbatar mu wallahi su babu wata magana tsakaninsu su dai a tsakaninsu sun dakatar da shi ne a mataimakin shugaban kungiya so da suka na ce to da kuka dakatar da shi ya kamata a ce sai ku neme shi a zo a zauna wannan abun bai wuce sulhu ba kuma in kun ce kun dakatar da shi ina maganar zonal coordinator namu na ah, arewa ta yamma ina kuma shi ciyaman ɗin makafin namu na kasa a neme shi ya zo ya shiga domin alhakin ya zo ya shiga ya warware wannan matsalar ne ba tare da abin nan ba wannan maganar ah, tun da yanzu ka ji korafin da shi musa amadu hunto ya yi ah, wanda ya ambata kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar katsina bayan wannan mukami naka na sakataren labaru kai a katsina kai ba katsina ne hakan yawa to faɗa mana wace hanya za ka bi ko za ku bi ku samu ku tabbatar da adalci a wannan kungiyar makafin arewacin najeriya za ta shiga ta fita dama ita a kullum abin da take fafutuka ta haɗa yakan a ‘ya'yayanta to mu za mu neme su za mu nemi mai martaba sarkin makafin katsina za mu nemi ciyaman din makafin waye sarkin makafin katsina sarkin makafin shine garba na huta shine sarkin makafin katsina za mu neme shi kuma za mu nemi shi ciyaman din makafi na katsina za mu nemi shi musa amadu kungiyar makafin arewacin najeriya za ta shiga za ta taka rawa ta ga ta daidaita wannan al'amarin da su wanda an yi wa kowa adalci magana gaskiya a ciki. to sali salihin haka ne akwai abin da ya faɗa cewa shi musa amadu ya ce wata ma matsalar ita ce shishigi da ake samu ko rashin kowa bai baya rike aikinsa tsakanin sarakunan makafi da kuma shugabannin kungiya wato ma'ana shi sarki ya tsaya a matsayinsa ta sarkin makafi shi kuma shugaba na kungiya ya tsaya a matsayinsa na shugaban kungiya ba shi shige tsakani eh wannan ina so in tabbatar maka da haka ah, ka san duk abin da ya ginu a kai to yana da kan karewa amma yanzu saboda wayar da kan al'ummanmu da muke yi sarki ya matsaya a matsayin shi na sarki shugaban kungiya tsaya a matsayin shi na shugaban kungiya ina tabbatar maka an fara samu cimma daidaituwa a haka wato muktar sale eh, a kusa da ƙarshe shin ita kungiyar ku ta arewa eh, in ba shi shigi za a yi muku ba kenan shin kuna da kudi a banki wato ma'ana akwai kudaden da kuka tara waɗanda kuke gudanar da harkokinku na kungiya? eh ka ita ƙungiya ai ba ta yiwuwa a ce ba kuɗi dole irin mutanen dai da wanda ake muke kamar yadda na gaya ma an shi ne biyar goma mu tattala saboda akwai lokacin da makaranta wannan kungiyar da ka sani yanzu aka fafutukar da take tana kokari yau in makahu karamin makahu ya kasa tafiya makaranta ƙungiyar nan za ta yi ƙoƙari ta karo karo ko ɗan abin da gare ta a akawun ɗinta ta ɗauka ta ga ta tallafa wannan makawo ya tafi ya yi karatu don ya samu dogaro da kanshi saboda ba ma so ya taso ya kasance ya zo yana irin wannan barace-barace wanda mu ma kanmu wanda inda mun samu tallafi irin kamar na baya sun tsaya sun tallafa mana kuma an tsaya an faɗakar da al'umma su tsaya su tallafa al'umma da ba mu yi wannan bara. Kari sada kunci ka ba mu tabbacin cewa za ku gudanar da bincike don gano gaskiyar wannan al'amari a yi wa kowane bangare adalci. wala insha Allahu ina tabbatar maka wannan kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta yi kokari ta nemi wa'annan bayan Allah domin mu ba jin daɗin mu bane a ce yau tsakanin mu kungiyar makafi ta Najeriya a ce yau shine muke in sa da ita wannan ka ce na ce ce wannan ya ce ba jin daɗin mu bane irin wannan a ƙarshe mu tare sali gaba ɗaya rufe mana da wasu baituka biyu na infradi masu nuna lalle ya kamata makafi ko sauran jama'a su rika gaskiya. In aka zariya ma da sata, ha sada kwace da keta, saka zabu da yawan mugunta, manta sallah lokacin ta zunufi ne ba abun musu ba, sa su zalunci da kwace, cin amana kar kuma ce. har dabo aikin ɓatacce luduma min zance halaka ne wanda bai bari ba ba ka kasa isa rabanka ba ka ketara ka inda sauran rayuwanka sai a sa cuta jikinka ba ka waye gari da lafiya ba. To masu raro kun dai ji abin da ke faruwa game da kungiyar makafi reshen jihar Katsina da kuma alkawarin shiga tsakani da kungiyar makafi ta arewacin Najeriya ta yi. Saboda haka a nan za mu dakatar da shirin mu kuma sa ido domin ganin abin da zai faru. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Zaharaddin Sani da Nasiru Adami El Hikaya. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. A gaida Sarfilo Hashim Gumel, sai kuma a sharhin wasu jaridun Kamaru. Zan fara shirin jaridar namu ne wannan makon da jaridar da mai ta kasar jamhuriyar Kamaru an labarta mana cewar shugaban kasar Mr. ya ɗauki wani mataki na ba sabon ba wanda ya sako masu dauke da bindiga su 333 dan bangaren masu tada kayar baya har ma da fisonin siyasa cikin su hada babban dan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kanto sai kuma jaridan Le ta kasar Kamaru ita kuma ta bayyana mana cewar sabon firaministan kasar Kamaru Mr. Gote ya yi namijin kokari wajen sauraren matsalolin da suke a daban kasar jamhuriyar Kamaru a taron da aka gudanar na kwanaki hudu domin haɗin kan kasar. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Kamaru anda ita kuma ta gulmata mana cewar shugaba biya ya ƙi yi wa waɗansu manyan 'yan siyasan arewacin kasar afuwa waɗanda suke zaune shekara da shekaru a gidan kaso da ke birnin Yawunde cikinsu akwai tsohon magatakardan fadin shugaban kasar Musta Marafa Hamidu Yaya da kuma tsohon shugaban kungiyar kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Iya Muhammad. Jaridar Afrin Media kuma ta labarta mana cewar shugaba Paul Biya tare da uwar gidansa Chantal Biya haɗe da waɗansu ministoci sun sauka a birnin Paris da ke kasar Faransa domin amsa goron gayyata da shugaban kasar Emmanuel Macron ya yi musu kasancewa za su gyara waɗansu harkokin diflomasiya da ke tsakanin tsakanin kasashen nasu guda biyu jaridar orphelin kuma ta shaida mana cewar hamshakin attajirin nan na kasar jamhuriyar kamaru alhaji baba ahmadu dan fullo rikicin da ya barke a bangaren yan aware ya yi asarar makudan kudade har miliyar daya da miliyan ɗari shida a kowane wata kuma masu tayar da kayar bayan sun kwashe masa shanu sama da dubu goma waɗanda suka yanke su a ƙauyen dawara jaridar lusuwar kuma ta ce komai yasa sa firaministan kasar kamaru musta dangote yake neman ya ki wa alhaji baba ahmadu dan fullo adalci kan irin asarar da ya tafka a cikin shekaru uku da ake gwabza fada tsakanin gwamnatin kasar kamaru da kuma masu dauke da bindiga a bangaren yan awaren kasar jaridar the guardian post kuma ta ce waɗansu shugabannin yan aware waɗanda suke neman kirkiro haramtacciyar kasar su ambazoniya sun ce a yanzu ne ma za su ci gaba da fafutuka na neman yanci su za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar realite anda ta ce babban dan adawan kasar jamhuriyar kamaru musta morris kamto ya mika godiyarsa ta musamman ga shugaban kasar musta biya domin sauko shi da ya yi daga gidan maza muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Madalla a gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridun Kamaru. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe uku da minti 25 na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Shayi na garin Garbace da zama da kuma ta balgiya ta raba tare da Najeriya don yadda yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna bacin ransa akan waɗansu kalilan su da ciki akan dukiyar Najeriya kuma mutane al'umma miliyan ɗari da hamsin suna cikin hannu da hannu ƙwarya hakika ya kamata shugaban kasa ya nuna musu ba sani ba sabo domin dukiyar kasa ta kasa ce domin talakawan kasa su ta ta ba ta shugaban kasa da mataki a kansu mai mai bai kuma a kwato mai dukiya a al'ummar ƙasa aiki. Salamu alaikum sashen Hausa mai magana ubatan shin direban tirela da ke garin magama gumau. Wallahi ra'ayin da rashin kwakwara ta bayar na a rage 'yan majalisar nan wallahi ya yi daidai domin ba wani abu da suke taɓuka a ƙasar nan sai dai wallahi wannan daidai ne ya faɗa yake kowane ɗan jiha ta ba da mutum biyu ko uku nan wallahi ya yi daidai. haka muke san mai kishin ka. a bibiya abubakar da obo sukaro kuma da ke yau a magana na a karfe na shi da game da katin ɗan ƙasa da ake cewa kowa ya je yi Wani na yasa shekara biyu ko uku ba har yanzu katin bai fito ba Ina yana da takardu na wanda aka ban a wancan wuri amma tabbatar sai na aikin baya da inganci kuma suna da wani munafunci a ransu an ba haka ba ai abin da ya ta rana ɗaya ka je ka yi a ba ka katin ka ba to abu har shekara biyu ko uku katin da har yawa ɗin ma na je a nan bauchi. assalamu alaikum sashin hausa radio america suna na usman dogo matakara tun da jihar niger nigeria ina kira ga gwamnonin nigeria an zabe an gama don allah don annabi in suna so su yi ma talakawa aiki su ringume kowa da kowa yanzu siyasa ta wuce magana bambancin siyasa ta wuce ya kamata da yan adawa in suka kawo shawarwari na gari su ɗauka su yi amfani da shi kowa ya zama nasu zancen bambancin siyasa gaskiya bai taso ba a halin yanzu. To madalla kafin mi sallama ga Mahmud da labarai amma wannan karan a takaice. Manyan jami'an sojin ƙasar Turkiyya sun ce dakarunsu sun shirya tsab domin kai wani farmaki cikin sirri da aka jima ana shirya shi da zumar kawar da mayakan kurdawa waɗanda turkiyya ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda. Amma ƙasashen yammaci suke kallon su a matsayin abokanai na kud da kud a yakin da ake yi da mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na ISIS. fada gwamnatin amurka ta white house ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken yiwuwar tsige shugaba trump domin ba shi da hurumi a dokar kasar lauyan fadar gwamnatin pat cipollon ya aika wa shugabannin 'yan democrat na majalisar wakilai wata wasiƙa mai shafi takwas ciki hadda shugaban majalisar nancy pelosi To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili turu. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau daryl smith ni muhammad hafiz baballa daga nan birnin washington dc ke cewa ku wuni lafiya.